La famille kusum da kusum shika hitan nan da ce Niger ta yi cikin Sidiyawa ECOWAS. Eh ECOWAS sun ta yau sun kai nazari sun ka ce kai bala'i. Wallahi tu tepe te masu ne wallahi Niger ta ƙara like Erse baba mi sun kace. Bani ifo gadu warawo. Mutu ce ki ce ya mutu ce ki ya isa ya isa. Ga lion gar mi sun kace. Kina kana na ce ku kauce ga manya. Allah Niger kuna wuta ashe muna da mawaka kai. Allah ya daga Niger sama kai na fami ku ta Yutar zo kai kuma me an Faransa na da hmm, wayo yo. Now I'm gonna take care of you, love you, tap tap you.